Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da kowa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina idan ko akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma sha bakwai ga watan maris na shekara ta 2023 24 ga watan sha'aban na shekara 1444 masu wadai kun san cewa shekaru 1387 da sa gabata a ranar irin ta yau 17 ga watan maris na shekara ta 636 miladiya bayan fatattakar romawa musulmi sun mamaye birnin kudus bayan bayyanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa an yakin farko tsakanin musulmi da romawa a yankin bahar maliya ta arewa a zamanin halifa umar sojin musulmi sun fatattaki romawa tare da 'yantar da kudancin palestino bayan wannan shan kashi sai sarkin roma na lokacin ya aika da dakaru masu yawa zuwa palestino amma a yakin da aka yi sojojin musulmi sun sake samun galaba akan romawa kuma a ƙarshen yakin dai an kashe kwamandan sojin roma kuma musulmi sun mamaye birnin damascus tun daga wancan lokacin ne dai musulmi suka zauna a palestino da sham amma a lokacin halifanci na 'yan fatimiyya a masar palestino ta zama wani bangare ne na dolar fatimiyya ta masar tun daga shekara ta 1997 miladiya kiristoci suka fara yakin salibiya domin kwace birnin kudus kuma bayan an yi musayar wannan birni da wasu birane a tsakanin bangarorin biyu da ƙarshe da shekara ta 1250 miladiya salahuddin al-ayubi ya 'yantar da birnin kudus daga nan ne kuma ya ci gaba da zama a hannun musulmi a lokacin yakin duniya na daya sojin burtaniya sun mamaye dukkanin palestino kuma tun shekara ta 1948 ne banda burtaniya ta da kai da yahudawan sahiyoniya ta mika musu palestino domin kafa isra'ila a matsayin daular yahudawa a palestino kazalika yahudawan sahiyoniya sun mamaye birnin kudus a yakin su da larabawan shekara ta 1967 amma al'ummar musulmi da ke palestino waɗanda suka mallake wannan ƙasa suna ci gaba da yakar sahiyoniya 'yan mamaya domin 'yantar da ƙasarsu musamman ma dai birnin kudus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 Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gwan GMT da kuma Ghana a kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin. Ashirin manadar kuwa daga misalin ƙarfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin a gwagwan Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin a gwagwan GMT da kuma Ghana.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 Madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumudumin su. Ga labaran duniyan da farko ga su. shugaban kasar iran ya yi kira ga 'yan kasarsa a wajen kasar kan cewa kada su manta da kasarsu kasashen rasha da saudiya za su ci gaba da mutunta bukatar opec plus na rage haƙar ganga miliyan biyu na ɗanyen man fetur a kowace rana sannan a ƙasar senegal kuma za ku ji cewa shugaban wata jam'iyyar adawa ya bayyana a gaban wata kotu tare da haddasa tashe-tashen hankula a daka babban birnin ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya yi kira ga iraniyawa mazauna ƙasashen waje da kada su manta da ƙasarsu ko al'adun ƙasar ya kuma buƙace su da su dawo ƙasa wa'anda ba za su iya dawowa kuma su zuba jari a cikinta kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka ne a wani taron sabon shekara na iraniyawa da aka gudanar a nan birnin tehran iraniyawa mazauna ƙasashen waje da dama ne dai suka sami halartar taron shugaban ya ce yana ɗaukar dukkanin iraniyawa da suke zaune a kasashen waje a matsayin 'yan kasa don haka kada su bar 'ya'yansu su manta da al'adu da kuma halayen mutanen kasar banda haka shugaban ya ce ya buƙaci ma'aikatar da abin ya shafa da ta samar da wasu hanyoyi na dawowar iraniyawa daga kasashen waje zuwa ƙasarsu don ƙasa ta amfana da irin ilimi da kuma ƙwarai wanda suke da shi ko kuma dai su zuba jari a cikin ƙasar. babban sakataren hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na ƙasar iran da kuma babban sakataren hukumar yaƙi da kuma kula da al'amuran miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya wato unodc a birnin vienna sun rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin su kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto iskandar momini shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na jumhuriyar musulunci ta iran yana cewa kowa ya san matsayin jumhuriyar musulunci ta iran a yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya don haka yarjejeniyar shekaru biyar da suka rattabawa hannu a majalisar ɗinkin duniya don yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma jinyar wa'anda ƙwayar ta cutar wani ci gaba ne sosai ga ƙasar iran a nata bangaren shugaban hukumar kula da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya gada wali ta yi maraba da wannan yarjejeniyar ta kuma kara da cewa tana fatan haɗin kai da ƙasar iran wacce ta fi kowace ƙasa yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya wani babban ci gaba ne ga hukumarta a ranar litinin da ta gabata ce dai aka fara taron shekara-shekara na yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya taron wanda hukumar unodc ta shirya a birnin vienna na ƙasar austria ya sami halartar wakilan ƙasashen iran da wasu ƙasashen duniya da dama ministan makamashi na ƙasar saudiya abdulaziz bin salman da mataimakin firaministan ƙasar rasha sun ƙara jaddada matsayinsu na mutunta buƙatar ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato opec da ƙawayensu na wajen ƙungiyar wato opec plus na rage haƙar ganga miliyan biyu a kowace rana har zuwa ƙarshen shekara da muke ciki wato ta 2023 tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto jami'an gwamnatin kasashen biyu suna faɗar haka a wata haɗuwa da suka yi a birnin riyadh babban birnin kasar saudiya a jiya alhamis kamfanin dilancin labaran gwamnatin kasar saudiya was ta kara da cewa bin salman da alexander novak sun tattauna al'amura da dama da suka shafi kasuwannin man fetur a duniya da kuma yadda za su samar da daidaito a farashin danyen man fetur a kasuwannin bisa yadda kungiyar opec plus take bukata kafin haka dai mataimakin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka kan al'amuran tattalin arziki ya yi kira ga kasashe masu arzikin man fetur daga ciki hadda ƙungiyar kungiyar opec su ƙara yawan danyen man fetur da suke haƙa a kowace rana don rage farashinsa a kasuwannin duniya. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya bayyana cewa babu saɓani tsakanin mutanen ƙasashen syria da kuma turkiyya amma matsala ita ce siyasar gwamnatin ƙasar turkiyya ta mamayar ƙasar syria tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto shugaba asad yana faɗar haka a jiya alhamis a ziyarar aiki da ya kai birnin moscow ya kuma ƙara da cewa siyasa ce tafi damuwar shugaban ƙasar turkiya wato rajab tayyip erdogan a halin yanzu ya ce mu kuma mamayar ƙasarmu da amurka da kuma turkiya suke ci gaba da yi ita ce matsala a wajenmu don haka a duk lokacin da gwamnatin ƙasar turkiya ta janye sojojinta daga ƙasar syria a shirye yake ya gana da shugaba erdogan har ila yau shugaban ya kara da cewa ziyarar da babban hafsan sojojin ƙasar amurka ya yi zuwa arewacin ƙasar syria ba bisa ka'ida ba yana nuna cewa amurka ce ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa a duniya take dokokin ƙasa da ƙasa dangane da kurdawan ƙasar syria kuma shugaba asad ya ce su 'yan ƙasa ne amma duk ɗan ƙasa da yake aiki da ƙasashen waje don cutar da ƙasarsa cin amanar ƙasa ce kuma ha'inci ne usman sonko ɗan siyasa wanda kuma ya zo na uku a zaben shugaban ƙasa da ya gabata a ƙasar senegal ya kawo kansa a gaban wata kotu a birnin daka babban birnin ƙasar senegal inda yake ansa tuhumar bata suna da kuma zagi wanda ministan yawon shakatawa mame mbaye ya shigar shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa banda wannan usman yana fuskantar wata kara ta fyaɗe da zamba cikin aminci amma usman ya musanta duk wa'annan zarge-zargen ya kuma bayyana su a matsayin siyasa ce don bata sunansa da kuma hana shi takarar shugaban kasa a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa a lokacin da ya isa kotu dai usman sonko ya sami rakiyar ɗimbi magoya bayansa wa'anda jami'an tsaro suka yi ƙoƙarin hana su shiga haraban kotun tare da jefa masu hayaki mai sa hawaye don tarwatsa su a ranar laraba ma 'yan sanda sun hana wasu 'yan majalisar dokokin kasar masu goyon bayan usman isa gidarsa da ke birnin daka babban birnin kasar ta senegal don nuna masa goyon baya da kuma kasancewa tare da shi a cikin watan fabrairun shekara ta 2024 ne dai za a gudanar da zaben shugaban kasa a kasar senegal kuma shugaba Macky Sall wanda ya cika wa'adin shugabancin kasar har sau biyu inda ya lashe zaben shekara ta 2012 da kuma na 2019 don haka a bisa doka bai da damar sake tsayawa karo na uku masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi magana ne akan batun da ya shafi tashin farashin tumatiri a kasuwar jihar plateau bayan zaben shugaban kasa ko me yasa hakan ta faru da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro shirin namu ne dai daga kan batun noman alkama. Inda a jihar Katsina manoman alkama ɗin suke fuskantar kalubale mai girma. Noman alkama dai ya yi kyau a shekarar bana domin an samu amfani mai inganci. Lokaci mafi dacewa na yin noman alkama kuwa shine wanda yake farawa daga watan Oktoba na kowace shekara sannan ya shiga ta gaba har zuwa watan Fabrairu. domin alkama tana son yanayi irin wanda yake da sanyi idan alkama ta ɗauki wannan watanni kamar guda hudu to za ta ba da amfani mai kyau da ake da bukatuwa da shi su da duk da irin wannan yanayi manoman alkama jihar katsina suna koke a kan matsaloli na tushe da mafi yawancin manoma suke koke a kansu a najeriya musamman ma da arewacinta waɗannan abubuwan kuwa sun ƙunshi takin zamani da magungunan kashe kwari da kuma sauran kayan aiki wannan ya sa an samu kalubale mai girma a wannan fage na noman alkama a wannan shekara to da fatan ganin cewa mahukunta sun yunkura domin warware wannan matsal take addabar manoma na alkama da ma sauran amfanin gona farashin tumatir ya yi tashin goron zabi bayan zaben shugaban kasa a birnin jos da ke jihar plateau an sami hauhawar farashin tumatir kwanaki kaɗan bayan kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da dama suna yin mamaki a kan yadda farashin tumatir ɗin ya tashin goron zabi a daidai lokacin da ake fama da ƙarancin takardun kuɗi a hannun mutane tun bayan sauyin kuɗin da aka yi gab da za a yi zaɓe wanda ya ci gaba har tsawon lokacin da aka yi zaɓen da kuma bayansa gabanin zaɓen shugaban ƙasa da makonni an rika sayar da kwandon tumatiri tsakanin naira 700 zuwa 1000 lamarin da ya sa manoma suke kuka saboda asarar da suka rika tafkawa idan aka yi la'akari da kudaden da suka kashe wajen noma. a wancan lokacin arka danganta faduwar farashin tumatir ɗin da karancin takardun kuɗi a hannun mutane ana cikin haka sai lamari ya yi tsanani inda masu tumatir ɗin masu karka neman da a sayi kwando ɗaya kasa da naira ɗari bakwai amma shi ma kusan ta faskara to jaridar nan ta daily trust da ke arewacin najeriya ta gudanar da wani kware-kware bincike domin gano ɗaya daga cikin dalilan da suka sa aka samu hawa farashin tumatir ɗin bayan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya to wani babban dalili da jaridar ta gano shine inda ta ji ta bakin ɗaya daga cikin dillalan amfanin gona a kasuwar filato mai suna mala abubakar adamu inda ya ce abin da ya sa aka samu hauhawar farashin dai shine da a faɗin arewa aka samu karancin kayan abinci baki ɗaya a lokaci ɗaya don haka manoma suka sayar da tumatir ɗinsu in ban da filato da karo da can ne kadai aka yi su da yawa kayan masarufi sun yi sauƙi ne saboda mafi yawancin yankuna suna yin noma a lokaci ɗaya da kuma cin amfaninsa a lokaci ɗaya hakan yana nufin samun kayayyaki da yawa a cikin kasuwanni sai dai kuma a waɗannan wuraren manoman sun kammala noman tumatir sun kuma sayar da shi baki ɗaya a kasuwanni plateau da kano ne kaɗai ake da tumatiri da yawa wanda bai ƙare ba saboda haka ta bayan zaɓe ɗin an ci gaba da cin kasuwarsa wannan shi ne ya sa farashin ya ƙaru bayan zaɓe ya yi sama sosai har ta kai ga yanzu ana sayar da kwando ɗaya na tumatiri fa a kan naira dubu uku to wani dalilin da ya sa aka samu tashin farashin tumatir ɗin shine karancin nomansa da aka yi a wannan dabanar ta bana don haka sai ya zama na an samu ƙamfarsa bai wadatu ba shi kuwa ƙarancin haja kowace iri ce a kasuwa yana daga cikin dalilan da suke sa ta yi tsada to da fatan za a gano bakin zare domin warware waɗannan matsalar da ake fuskanta a fagen noman tumatiri musamman inda a lokacin damuna yakan zama a wadace kuma wato ana samunsa cikin sauƙi amma da damuna ta wuce sai zamana tumatirin ya yi tsada matuƙa. baya ga waɗannan dalilan da aka ambata na ɗan lokaci da akwai dalilan da har yanzu suke tabbatattu wanda kuma ba a warware su ba daga cikinsu da akwai rashin wuraren da za a rika adana tumatirin ya ɗauki lokaci ba tare da ya canza kamanni ko ya ɓaci ba hakanan kuma akwai ƙarancin kamfanoni da masana'antu da za su iya sayan tumatirin domin su rika sarrafa shi a yi tumatirin gwangwani musamman a yankunan da anan ne aka fi noman tumatiri kamar watakila wasu sassa na jihar gombe da ke arewa maso gabacin najeriya ko kuma yankin kano musamman ma dai a kura daga nan har zuwa ƙasar zazzau to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga ta ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Dari dum dum kulle ya madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da takwas idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata a darasi na saba'in da bakwai an ji cewa muhammad ya je cibiyar wato kanun da ke nan iran wadda cibiya ce ta koyon yaren farisanci wanda kuma ya samu 'yan kasashen waje da suke wannan wuri da ma iraniya waɗanda suke karatun adabin larabci da farisanci mai zurfi ya kuma tattauna da wasu daga cikin waɗanda ya samu a wurin ɗaya daga cikin mutanen da ya samu ya tabbatar masa da cewa wannan cibiya tana iyakacin ƙoƙarinta wajen samar da littattafai waɗanda za su taimaka ma masu koyon yaruka musamman yaren farisanci to a yau muhammad ya nufi wata cibiyar wadda aka fi sani da cibiyar da huda wadda ita ma cibiya ce ta koyan harshen farisanci zalla wanda 'yan kasashen waje da dama da suke zuwa jamhuriyar musulunci ta iran sukan je wannan cibiya domin koyan harshen farisanci da adabinsa sai a kasance tare da mu a cikin wannan shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma wata ɗaliba da take koyan adabi da nahawan farisanci a wannan cibiya da ya kai ziyara ta da huda. to amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری خانم ملما الان ینزو شما داشتید که کندا من داشتم نی انادا آره ای امروز یو کلاس اجی اول نپرکو آن تمام شد یا گری چه چیزی؟ wani ابو شما یاد میگیرید کی کوکی کی کیکی کویو دستور نهو زبان فارسی یاران پارسنچی من دارم نی اینا دا شعر waƙa. No. Sabo ko sabuwa. Shoma hastid. Kai ko ke kike. Chand nafar. Mutane nawa. To jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kau jiki dole a nan za mu dakata. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu katsina da na jagoranci gabatarwa to muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mun yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.